shi da wannan jirgi na kamfanin airpeace da gwamnatin najeriya ta tura domin ɗauko 'yan najeriya kimanin 650 da suka nuna aniyar su ta dawowa gida don kashin kansu an ce zai sauka Legas ne da karfe 9 na safiya a ƙarshe dai wannan jirgi ya sauka ne a babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na murtala muhammad da ke Legas da misalin karfe 9 da rabi na dare ga dai abin da wani fasinja ke cewa bayan ya sauko daga jirgin God. South Africa is going respect our people and support ya ce ana nuna wariya da kyamar baki a kasar afirka ta kudu yan kasar ba sa kaunar mu kuma ba sa kaunar baki alhaji idris abubakar muhammad shine babban jami'in hukumar nema mai bada agajin gaggawa wanda suka sa ido wajen tarban yan najeriya bayan saukan su a filin jirgin sama na murtala muhammad ranar laraba sha 11 ga watan Septemba mun karbi mutane 182 'yan Najeriya wanda muka dawo da su daga kasar Afirka ta kudu. wannan aiki muna yin sa ne tare da ainihin hukumar 'yan Najeriya wanda suke zama a kasashen waje da kuma ainihin sauran ma'aikatan tsaro. A halin yanzu mutanen nan 182 sun gama sauka daga jirgin sama a nan filin jirgin sama na Murtala Muhammad Airport. Yanzu za mu je mu fara tantance su a musan maza nawa ne mata nawa ne yara nawa kuma ainihin jihohinsu da suka fito a nan Najeriya. Za mu ba su abinci za mu ba su ruwa kuma mun shirya motoci wanda za su ainihin ɗauke su a tabbatar da cewa kowa ya koma sa ta ainihi haka kuma muna da ainihin ma'aikatan lafiya wanda wanda ya zo da alamar rashin lafiya za su duba shi su ba shi taimakon fari da zarar mun tabbatar da mutanen sun koma jihohinsu na ainihi muna da fatan cewa su hukumomin jihohi za su a kan taimakon da muka yi na ainihin gwamnatin tarayya hukumomin najeriya dai sun bayyana cewa an samu tsaiko wajen dawowar 'yan najeriya ne a sakamakon matakin da jami'an hukumar shige da fice na kasar afirka ta kudu suka ɗauka tun farko na sake tantance 'yan najeriya domin sanin waɗanda suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba ko da yake daga bisani an ce an samu maslaha yanzu dai akwai 'yan najeriya fiye da hudu da suka rage wanda kuma suka yi rajistan dawowa gida kuma watakila yawan nasu ya karu ganiyar da ake ci gaba da samun rahotannin zaman ɗarɗar a tsakanin 'yan najeriya da suka yi saura a ƙasar ta afirka ta kudu a watan gobe ne dai ake sa ran shugaban ƙasa muhammadu buhari zai gana da shugaban ƙasar afirka ta kudu inda kuma za su taɓo wannan matsala da yanzu haka da ke neman raba kawunan 'yan ƙasashen guda biyu da kuma sauran kasashen nahiyar afirka babin ya jibrin murai amurka daga najeriya